ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam na wannan mako shirin kuma da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A makon da ya gabata ne aka gudanar da wani taron bita da gwamnatin jihar Yobe ta shirya akan inganta ilimin tsangaya musamman ma dai a wasu jihohi na arewacin Najeriya. Masana wannan taro dai na ganin lokaci yayi da gwamnatocin arewacin najeriya za su bada karfi wajen inganta ilimin tsangaya da almajiranci kamar dai yadda yake a wasu kasashe na duniya musamman ma dai kasashen musulmai irin su pakistan da morocco da algeria irin muhimmancin da gwamnati za ta baiwa wannan fanni na ilimi in ji masana shine zai taimaka wajen kawo ƙarshen barace-barace da almajirai ke yi dr muhammad sani idris shine kwamishinan ilimin firamare da sakandare a jihar yobe wanda kuma ya mana ƙarin haske ga game da manufar shirya wannan taro. Manufar wannan taro shine mu kawo malamai na tsangaya malaman makarantun allo domin su sadu da juna su kuma ɗora mu akan manufofin da suke ganin zai dace don yin dokokin gyara karatun kawo tsare-tsare wanda za su kawo ci gaba a harkar karatun tsangaya hmm. abin da muke so mu cimma ƙarshe shine eh, lalle ba ma jin daɗi yadda yara suke bara kuma ban ma jin daɗi yadda yara wato eh, ba iya lura da lafiyarsu amma kuma muna jin daɗin karatun ƙur'ani muna godewa yadda irin wannan tsarin ya taimaka wajen haifar da al'umma nagartacciya al'ummar da ta taimaka wajen gina jihar yobe da gina najeriya gaba daya wayannan yaran suna da daraja suna da ɗaukaka yara ne wayanda sun mai da hankalinsu wajen su haddace alkur'ani idan gwamnati a cikin hikimarta tana iya ba da abinci da safe da rana da daddare ma mutanen da suke fursuna mutanen da suka yi laifi mutanen da suka ci haƙoƙin wa'yansu mutane an tsare su ana ba su abinci me zai hana da gwamnati da al'umma da masu arziki da shuni da iyayen wannan yaran a zo a zauna tare da wa'annan malaman a zo da wayansu tsare-tsare wanda nan gaba yaran nan ba sai ya yi bara ba nan gaba yaran nan ba sai ya ji an wulakanta shi ba nan gaba yaran nan ba sai ya yawo da riga cikin sa waje ba nan gaba yaran nan ba sai ya kwanta a baranda ana ruwa ba nan gaba yaran nan ba sai ya je inda ba kyau kafin ya yi ba haya ba yaro ne mai daraja abin da yake karanta mai daraja ne wannan taron yana so ya haifar da yaya za a yi darajar wannan yaran nan wanda ke kokarin haddace alkur'ani ta zama ta fito waje kowa ya gan shi a matsayin mutum mai daraja wanda yake neman alfarma da karatu mai daraja. To a kowane lokaci dai aka tashi yin gyara akan wata doka musamman a tsari irin na demokradiyya dole ne majalisun dokoki na jihohi da na tarayya su gudanar da gyara domin tabbatar da shi a matsayin doka. Honorable Dr. Balarabe Shehu Abdallah Shuni dan majalisar wakilai ne daga jihar Sokoto ya yi tsokaci game da kokarin majalisar tarayya na inganta ilimin tsangaya ƙasa musamman ma dai a arewacin Najeriya. Eh bayanin na gabatar ma wannan taro mai albarka na bita da masu rawa da tsaki a cikin harkar almajirci da tsangaya shine kokarin da muke a majalisar tarayya da ma musamman jihohi guda biyar da muke a matsayin 'yan majalisa ma kafa dandali na kawo hanyoyi da dabaru na dokoki da tsaruka na gwamnatin tarayya da ma na jihohi domin baiwa almajirci da karatun tsangaya matsayi da kima ta kamace shi a daina gwaƙe shi ana keɓe shi ana wulakanta shi ana fifita boko kan shi ilimi na arabiya ko kuma ilimi na tsangaya da gur'ani, ilimi ne kammalalle tun kafin zuwan tura a akwai shi ilimi ne da ya shafi lugga ta larabci da hausa da lissafi da kimiyya da fasaha da kere-kere da mu'amala da kasuwanci da noma da kiwo da komai akwai ciki ba turanci ne ba kawai ilimi a don haka tsari na su tura mulkin mallaka da suka kawo boko sai suka jingine wancan kuma kaga sai kawo na matsaloli da yawa don haka muke kokari mu ga cewa abubuwan su shafi dokoki da tsari na gwamnati ilimin tsangaya ilimin almajirci ba bara ba ina ƙara faɗa ba bara ba a bashi kima da matsayi ta sami ya kamace shi momin nan malamai hafizai da wanda sauya ƙur'ani a daina ce mai jahili a najeriya ba daidai ba ne kuma ƙarya ce a ce wanda zai iya rubutu zai iya karatu ya iya lissafi yana irin takarda daga nan har ko ina fa amma a tsarin najeriya a ce mashi jahili dan ɗaya bai iya abcd ba turanci yare ne kamar kowa ko ƙasar tura ka je suna da ƙasashe 44 ingila kawai ake turanci sauran ƙasashe nasu yare suke To masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka wajen hada wannan shiri musamman ma dai Julie Leathers Gresham naku ba jibrin ke matan alheri sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don mu zan miƙewa